'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Babban matsala ita ce yunwa. Ita ce yunwa mu dai muna girma da wanda ya suka yi roƙo na tallahi aka samu don Allah a gaggauta a zo a ba mu samu nutsuwa. Gaskiya mu dai nan galakwal domin Allah ba a kawo mamu komi ba mu dai tallafin nan bai kawo gare mu ba. So ɗaya ne aka ba da garin rogo ga ƴan lododi. Ira na mutum suna aice shi da shi da iyali. Dubban mutanen da ambaliyar ruwa ta ritsa da su kenan a jihar Maraɗi ta jamhuriyar Nijar suke korafi akan jinkirin isar da gudunmawar kayan tallafin rage raɗaɗi kuma wannan shine batun mu na yau. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ke nasa Madalla, masu ware ambaliyar ruwa na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar al'ummomi daban-daban a yankin nahiyar Afirka. Biyo bayan ruwan sama da aka samu a bana, al'amarin da ya yi sanadiyar karyewar madatsun ruwa da tafkuna da koguna da kuma ƙoramai. Ƙasashen Najeriya, Ghana da jamhuriyar Nijar na cikin jerin ƙasashen da suka fuskanci wannan ƙalubale a yankin nahiyar Afirka ta yamma. Jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar na cikin wuraren da wannan ambaliya ta yi ta'adi a bana. kuma waɗanda matsalar tartsa da su na matsugunnin wucin gadi a makarantun boko na gwamnati kuma yanzu haka suna kokawa akan ƙuncin rayuwa da suke ciki. Abokin aiki Mansur Sani ya ziyarci wurin da waɗannan al'ummomi ke zaune tare da iyalansu kuma ga rahoton da ya haɗa wa wannan fili. Kusan wata guda kenan da faruwa ambaliyar ruwa da tawakana ita ce ambaliyar da ta yi barna mai yawa a tsakiyar birnin maraɗi da makewayi. ta yi sanadin mutuwar kimanin mutane kusan ashirin da shekatar da dama daga cikinsu an yi asarar dukiya da wuraren zama da hanyoyi da magudanan ruwa da sauran ma'aikatan gwamnati wannan ambaliya tasa dubunnan mutane komawa rayuwa a cikin makarantun boko kowane irin hali rayuwar al'ummar take ciki daga wancan lokaci zuwa yanzu akan halin da muka shiga in sahiya ta waye a mutum ɗari uku da wani abu da ke nan cikin lakwal da wuya ku iske mutum ɗari ciki me yasa mun bazu ga duniya wata na wankatan wata na tahiya gidajen dangi domin roƙo muna cikin wani hali amma zancen taimako duk da ake cewa ana kawowa mu dai gaskiya mun ganawa tunda mu mabukata ne mabukata ne sannan kuma dan kwantawa da kake diyan ku kuma suna ta kamuwa da masassara amma na wajen mun ji sauki an kama mu likita da an babba da magani to amma babban matsala ita ce yunwa ita ce yunwa mu dai muna girma da wanda ya suka yi roko na tallahi aka samu dan Allah a gaggauta a zo a bamu mu samu nutsuwa sunana tanan gwamasku. Kai mun shiga tashin hankali wanda ba mu taba gani ba tun da uwar da ta haye mu. Yaya gidanka yake da lakwal ai ba ɗaya bane ba. Wurin ma ban ɗaki wanga ya shiga wanga ya shiga wanga ya shiga ai wani baka san ciwon da ke gare shi ba ka je ka yi wanka ka ka tsugunna ai ba daɗi gidanka gidanka ne abinci gaskiya mu dai nan wagga lakwal domin Allah ba a kawo mamu komi ba mu dai tallafin nan bai kawo gare mu ba dan Allah dan annabi a taimaka ma yara kankana saboda ma yara kankana kai babba babba ne ko ruwa ka sha ka kwanta shi kuma yaro da an ce man garban nan ta sai kukan a bashi ni ne Rabi'u Ali ana ɗaukar sunayen mu amma har yanzu wani tallafi dai bai zo ma wanda yake wadatacce ba so ɗaya ne aka ba da garin rogo ga yan ila na ma mutum suna aikin shi da shi da iyali abinda nake kira gwamnati a yi saurin tallafa ma jama'an nan wanda Allah ya kawo wannan lokaci cikin lakwal saboda ana cikin mayacin hali suna na lawali bala iyalin da ke gare ka can in kana a tarbiyyar su yanzu nan ba su tarbiyyatuwa gare ka in kama wani magana ba shi in kana cikin kayan wani iyalin ka ba ta jin magana ka amma in cikin kayan ka ka iya bida da abin ka gwargwaron inda Allah baka iko magana ta Allah yaran nan anan dai gaskiya ba a ce amma da ana tarbiyyar da su gaskiya suna cikin wani hali dai daga gaba da mu da su an dai kawo mu garo rogo su guda hakikatin lamar akwai su kuma makewa gaskiya sai a hankali tunda wurin jama'a ne da yawa abin da ma ke ba musulmi tsoro ka zo za ka shiga make sai ka isko mace kai namiji ne mace ba ka ba kuma ka zo ka isko mace kuma a lokacin in ka isko ta abun bakin gani muna neman gwamnati da Allah mu taimako cikin wannan lamari kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka Mitin halin rashin wadataccen abinci da kyaukyawan muhalli al'ummar da ke rayuwa a cikin makarantun boko waɗanda mafi galibinsu ba sa da gidajen kansu ma'ana haya suke yi. Aisha Umar Garba wata wakiliyar sansani a cikin makarantun boko da ta shafi kusan shekaru 28 tana haya ta yi tsokaci tare da ƙara kira ga gwamnati. Tun ranar shi da aka yi abin cikin lakwal muke ni kaɗai na fara zuwa da lakwal na buɗe lakwal na shiga. In ina da wurin zuwa ba na kwanta a lakwal. amma yanzu masu gidaje tsaye suka da mun zo sai su ce su za a rubutawa bisa abin da ake mu ba mu gane komai ba shekaran jiya nan ma wata hatsi aka bata aka bi ta aka zo lakwal aka mata wulakanci mai haya ce aka ansha hatsin ba a bata ba kenan dan kana haya dan ba ka da shi ni shekara ta 27 ina haya gidan kenan ya kamata a diba zaman da niki kuma biya nike ba a taba tambo da ba shekara ta 27 yanzu wanga wata in ya kama na bayan maulidi shekara ta 28 ina haya kuma gidan in ya lalace ni ke gyara shi a tambaye mai gida ban taba zuwa na ce mai na yi gyara cikin kuɗin ka ba kurin wajen tallafi ya zo ya tsaya ce gidan shi ne a rubuta Allah sa shugaban kasa ka ji magana da muke yi yan haya ne mu ba mu da wurin zama masu gida an abinci aka ba mu sun zo sun amshi me shugaban kasa ka tana da mu ka san abin da muke ciki komi gwamnati ke yi domin kawo sauƙin rayuwa ga al'ummar da suka tsanci kansu cikin wannan sansani na yancin ruwa da ke a makarantun boko na cikin birnin na maradi na yi kokarin shan ta bakin gwamnan jihar maradi iso mamman hakan ya cuttara sai dai a wani rangadi da ya yi a lokacin gudanar da bikin Moladi a makon da ya gabata. Ya rinka jaji ga al'ummar da ke cikin wannan hali tare da tabbatar da cewa tallafin da al'umma masu hannu da shuni da sauran ƙungiyoyi ke kawowa na ci gaba da isa a hannunsu. tare da ɗaukar alkawalin cewa za a ci gaba da bin diddigi wurin tabbatar da waɗanda ya kamata a ce sun ci moriyar wannan tallafi. Jama'a na maraɗi an ketare sun wani kiran su kawo kare madalin nan kowa ya sani an sa a hannun gwamnan jiha saboda suka tafiya suka ce duk yi imanin da abin shugaban gwamnan jiha tabbas zai kai da hannun talakan da yawa da aka kusa a kan shi na aji da yadda mu sai a zauna a yi raskura a ga a cikin za a bana mutum nawa ruwa ya ma bana cikin su wane ne ke bukatar tallafi da a zauna a hannu ya kasafi a bashi daidai karfin da ya kamata. dai al'ummar da ke cikin wannan hali na sansanin 'yancin ruwa na ci gaba da kashe kunne tare da sa idanun ganin yadda za su ci gajiyar wannan taimako. To Allah ya kyauta. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mansur Sani Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka, Mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka.